Ɗan shekara 26 Abdulaziz Sule da lakanin sunan Abdulaziz Sarki ya soma sana'ar canji ne tun tasowarsa a ƙarƙashin dafin hannun mahaifansa. Sana'a ce mai sarƙarƙiya da ke buƙatar yin hattara. Abdulaziz ya ɗuma muna kan somawar sana'arsa ta ɗan canji. Eh, na da canji tun dubu biyu da goma ana koya mana sana'ar canji sannu sannu har yanzu gashi alhamdulillah muna ta yi da mutane. Muna yin wannan sana'a ta canji ne saboda magabatanmu ga matasa nan ko ina kowa ya zo yana neman abincin shi kuma har ya taimaka ma wani sana'a ce kuma mai rin asiri sosai ɗaya daga abubuwan da wannan sana'ar canji ke tilasawa shine ya kasance kulliyomin ana da labarun hawa da sabkar canji mafi yawan abokan cinikayya da matashin 'yan kasuwa ne da ke yin harkokinsu a Najeriya. Kalar kuɗi hudu ke akwai da ake canzawa a cewar Abdulaziz. sana'a canji kana'a ce wadda canza kuɗi naira da sefa ko kuma sefa da dolar ko sefa da cameroon duka ana canza su nan najeriya ita ce ƙasa da ta yi kusa da mu to madadin mutum ya je ya ɗauki sefa ya sau kaya da sauki sai ya buga tan daga nan wurin nawa ake canji ga farashin canji zai buga kayan da zai sau in ya zo nan wurin kan nawa zai da mutane suna zuwa canji sosai kaman wata sana'a ba a rasa matsaloli a cikin sana'ar yin canji sai dai a ganin abdulaziz bai kamata ba su zama wani shimge na taka birki. Kowace kasuwa tana tare da kalubale matsaloli na kasuwa tun da yau da gobe sai Allah. Yanzu za ka yi shi da kaza kuma kama a ce maka da wani lokaci kuma har ya yi sauri kuma ya sauya. nera tana tashi tana ragewa shine dama ainihin canjin. Wannan sana'a akwai rufin asiri sosai. Da yawa suke matasan da suka sha ruwa ga shigar wannan sana'ar canji. Ganin Abdulaziz sirin dadewa a cikin wannan sana'a na kan turbar tabi'ar kowane mutum sai an zama mai nagarta mai adalci mai gaskiya da abokan cinikayya don samun amintarsu.